Assalamu alaikum uwa barkan mu da warhaka yau abin da zamu yi miya ce miyar ja da farko nan zaki samu nama ko kaza sai ki saka duka wa'annan abubuwan da kika na rubuta a jiki zaki saka a ciki ki caccakuɗa su cakuɗu sannan sai na kawo ruwa na saka a ciki sai ki jujjuya ki saka ki ɗaura ana son a samu ruwan nama to ki dan sa ruwan da yawa kuma ki bashi sai ya dahu sosai bayan ya gama dahuwa kamar yadda kike gani sai na soya sai idan kina son ki saka dafaffen nama ko kaza sai ki bashi ba sai kin soya ba bayan na soya sai na rage man da na rage man sai na kawo kayan miya na da na shi ban tsanne shi ba sai ki saka a ciki ki rufe ki bar shi har sai ya kusan tsanuwa bayan ya kusa tsanewa sai na kawo bakar hoda na saka a ciki wato kan baking powder zaki iya saka kanwa amma duk suna saka ya danyi baki zaki iya saka suga idan ba a son ya baki sai ki bari sai ya fara soyuwa sai na kawo albasa da tafarnuwa da na jajjaga na sa a ciki na jujjuya shi sai ya dan fara soyuwa sai ki kawo ruwan naman ki sai ki saka a ciki sai ki kawo ragowar kayan dandanan ki da kayan kanshi ki sa a ciki ki jujjuya jujjuya sai ki kawo soyayyar kazaki ki saka a ciki ita ma ki jujjuya sannan sai ki dan sa ruwa kadan wanda zai karasa dan dafa miyar ya kuma dan dafa kaza kaɗan sannan kuma ya miki daidai kaurin da kike so na miyar shikenan an gama